وقائد الغر المحجلين وحامل لواء الحمد والشفيع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو فضل عظيم عباد الله إن الله من علينا بمنة عظيمة بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي قال عنها رب العزة والجلال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فاليهود غدا والنصارى بعد غد إن كل أمة تحشر يوم القيامة على قدم نبيها وقائدها فأمة يقودها محمد صلى الله عليه وسلم نعم الأمة وهو يحمل يوم القيامة لواء الحمد لواء الحمد تحت هذا اللواء آدم فمن آدم فمن دونه من النبيين بما فيهم إبراهيم خليل الرحمن فهذه, ك... فهذه مكرما وهذه فضيلة وفضائل هذه الأمة فضائل عديدة وكرائمها وكرائمها كرائم جليلة فاحرصوا عباد الله على أن تبقوا تحت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يوم القيامة يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيماهم لأن لهذه الأمة علامة وهي البياض وهي البياض في أركان الوضوء يعرفون بها يوم القيامة فيأتي أناس وهم غر محجلون من هذه الآثار فيذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات الله وسلامه عليه أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فالإحداث في الدين والابتداع في الدين هو السبب الذي يراد الإنسان أن عن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان يحشر مع الأمة إلا أنه يطرد ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الأمة ثم كوننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك الاتكال على الفضائل من دون ما يصدق تلك الفضيلة من الإيمان الصحيح والعمل الصالح قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولما قالت اليهود كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أجابهم جل وعلا عن, عن هذه الأمة فقال بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فاتبعوا عباد الله هذه الملة واتبعوا هذا السبيل فإن من فضيلة هذه الأمة أن الله تعالى أن رسولها صلوات الله وسلامه عليه تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالالتزام والاعتصام بهذه بهذا بهذه الملة هو بالعلم الصحيح والعمل الصالح ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على سبيل الله جل وعلا وأن يعصم وأن يعصم من الزيغ والضلال إلا بالعلم الصحيح وهو العلم النافع فالعلم النافع ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة القيل والقال ولا بالتمني ولا بالتشهي بل هو نور يجعله الله تعالى في قلوب الذين يخشون ربهم بالغيب إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم هو الذي يورث الخشية وهو العلم النافع الذي كان يسأله صلوات الله وسلامه عليه نير نهار ليل نهار فكان من دعائه من أدعيته في الصباح والمساء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وكان يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع فصلوا الله علما نافع واسلكوا سبيل العلماء العاملين الذين تمسكوا بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يرجى أن يحشروا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين تفضل على عباده بفضائل عديده علم الإنسان ما لم يعلم وعلم آدم الأسماء كلها وعلم إبراهيم حجته وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنواع مسلمي مجد أوران الله جل وعلا wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki daga dukkan wahala wanda ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa zunubansa kuma ya kankare masa kurakuransa kuma Allah jalla wa'ala ya ce idan kuka ji tsoron Allah Allah zai sanya muku mai rabewa mai karewa kuma ya yafe muku kurakuranku wajibi ne mu yi godiya ga Allah cewa ya sanya mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce da baiwa mai girman gaske ga wanda di ya san alkadarinta domin ita wannan al'umma Allah ya sifanta ta a cikin littafinsa da cewa kun kasance ma'ana kun tabbatar tun fil azal fiyayyar al'umma da aka fitar da ita ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna kuma kuna ba da gaskiya da Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bayanin falalar wannan al'umma ya ce mu ne na ƙarshe a wajen zuwa wato a jerin gwanan mabiya annabawa amma mu ne marigaya mu ne na farko da muke riga dukkan al'umomi ranar alkiyama ga yahudu da tare da cewar sauran al'ummomi an ba su littafi gabaninmu to ga misali ranar da Allah ya sanya musu sai suka sassafa a kanta yahudawa suka ɗauki ranar mako da ranar idinsu ta mako ita ce gobe al'asabar na fara kuma jibi mu kuma Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga juma'a muka riga su da falala to idan muka bibiyi falalar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ga falala ce wadda ba ta da iyaka Allah ya ba ta littafi wanda wannan littafin shine alkur'ani tsararre da ya tsare shi da kansa dukkan sauran al'ummai al'umomi cewa aka yi malaman su tsara littafin ba su riƙe amanar ba amma Allah shi da kansa ya ce shi zai tsara littafin Allah ya tsare mana alkur'ani kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan al'umma alkur'aninsu da suke tilawarsa yana cikin kirazonsu sauran al'umomi annabawansu ne kadai suke iya haddace littafin Allah amma mu ga munan a cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miliyoyin mutane mahaddata ne na alkur'ani suna karanta shi a tsaye a kwance a zaune a tafe kai har a cikin bacci suna karanta shi wannan al'umma Allah ya ba ta shari'a wadda take mai saukin gaske kuma mai gamewa babu wani hukunci da zai zo ya same su face akwai hukuncin Allah a ciki ya ce ya saukar mana da littafi mai bayani ga dukkan komai kuma ya ce ba bar wani abu ba a cikin littafi kuma shari'ar ta zamanto mai saukin gaske wanda babu kunci a cikinta bal Allah ta'ala ya bayyana wannan baiwa ga wannan al'umma ya ce bai sanya mana wani kukumi wani kunci a cikin addini ba idan ka duba irin abubuwan da ke cikin sauran addinai na kunci da kukumi da tsanance-tsanance wanda suka janyo makansu kuma ka duba sauki da ke cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam za ka fahimci wannan ma'ana kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan al'umma ya buɗe ma wannan al'umma ƙofofin falala wanda bai bayar da shi ga wata al'umma ba kafinta ibadar da annabawa suka yi ya zamanto wannan al'ummar su ne kaɗai Allah ya musu muwafaka da yin wannan ibada babu wata al'umma da take hajji zuwa ga ka'aba in ba al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bayan hajji ibada ne da annabawa ɗaya bayan ɗaya sai da suka yi ta bal a masallacin mina masallacin haif annab sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi saba'in ya yi sallah a wannan masallaci wannan al'umma ita allah maɗaukakin sarki ya yi mata muwafaƙa da yin wannan ibada ta annabawa wannan al'umma ita ce ta riƙe gadon annabi ibrahim alaihi salatu wassalam gadon tauhidi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare wannan al'umma ya tsare mata tauhidinta yanda babu wani gurgudin shirka ko wata hanya da za su kai ya zuwa ga shirka face ya toshe ta babu masu tauhidi a bayan ƙasa irin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya tsirar da su daga mummunan zalunci da duhu menene mummunan zalunci Shi ne ɗan adam ya zamanto yana bautar wani ɗan adam kamarsa babu masu yanci a wajen wato addini da kuma wajen tunani irin al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da allah ya cika ma ita al'umar addininta cikakke da babu wata tawaya a gare a cikinsa kuma ya basu kan hanya wadda take batotar farafat daranta kamar kamar ranar ta ne babu wanda zai karkace ya kauce daga wannan hanyar sai wanda yake halakakke to wannan falala ta wannan al'umma ya waje ba mu rinka tunatar da kawukanmu irin waɗannan alkhairai da falaloli da ke cikin wannan al'umma domin mu godiya ga Allah mu kuma yi tsaya mu tsaya mu istiqama akan tafarkin akan wannan hanya domin wannan shine tsiran mu kowace al'umma za a tayar da ita ranar alkiyama karkashin jagoranta sawa'un al'ummar kirki ko al'ummar tsiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce ka tuna ranar da za mu kira kowace al'umma da shugabansu fir'auna zai jagoranci mutanensa amma zuwa ina zuwa wutar jahannama yaqdumu qaumahu yawm yau fa awradahum da nar zai gabaci mutanensa ya shugabance su sannan ya kwararar da su ya gangara da su zuwa cikin wutar jahannama to al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna karkashin tutarsa yana gaba suna biye da shi wannan tuta ta annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sauran annabawa suna karkashinta hatta ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka mutum da wanda duk Allah ya yi masa dace ya rayu ya mutu akan sunnar kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'ummarsa to yayi farin ciki yayi murna to tare da wannan akwai abin da yake kautar da abin da ya fi komai kautar da mutane daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya zo a cikin hadisi ƙirƙirar sabon al'amari a cikin wannan addini da zai kawar da mutum daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa a kai kowane annabi yana da tafki tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkawthar nasa ya fi na kowane annabi girma ƙoransa motar da ake sha daga ciki iyakacin yawansu kamar yawan taurarin sama ne babu zancen wani ya ce a sha a bashi duk wanda ya sha har abada ba zai sake kishi ba ma'ana ba zai shiga wuta ba domin duk wanda ya shiga wuta yana cikin kishi kishin da ba zai taɓa mutuwa ba domin idan kishin yi kishi yan wuta suka nemi a ba su abin da zai sha ya kashe musu wannan kishirwa sai a kawo musu tafasasshen ruwa wanda yake na ciwo na gambo gamban ƙunar 'yan wuta shi za a ba su su ya tajarra'uhu wala ya kabi yusibuhu yana ƙoƙarin kwankwaɗarsa ba da kyar zai iya shiga cikin makogaran nasa to amma wanda ba zai taɓa kishi ba shine wanda ya sha daga wannan tafki na annab sallallahu alaihi wasallam to akwai mutane da za a kore su a hana su zuwa su sha annab sallallahu alaihi wasallam zai ce ɗan al'umma ta ne wato suna tare da ni sai a ce baka san abin da suka kirkira ba bayanka baka san abin da suka kirkira ba suka fare shi daban bayan ka to wanda diya abin da zai kautar da mutum daga cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam shine bid'a a cikin addini da bin san rai ba tare da shirya daga Allah ba shi yasa tun anan duniya Allah ya gargade mu yace ba gurace ba gurace guracen ku bane ba kuma gorace-goracen ahalin kitabi ba ne ma'ana ba wai da cewar ku mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza ko an ahalin kitabi suna cewa mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza duk ba wannan ba ne wanda duk ya aikata mummuna za a yi masa sakayya wanda kuma ya aikata wanda kuma ya aikata wanda kuma ya aikata kyakkyawa ko mace ko namiji alhali yana mumini to waɗannan su ne za su shiga aljanna ba za a cuce su ba ko da da ƙwayar wato ƙwayar da ke kan ƙwallon dabino ma'ana za su samu ladan su cikakke to wannan ya nuna mana ba wai da cewa mu ne 'yan kaza mu ne 'yan kaza wannan shi ne zai sa ka ka samu tsira ba ai Allah ake ma kuma Allah shi ne yake ganin kowa ko babu masani kamar sa Allah ya san na kirki ya san watsatse wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih dan haka kai makanka nasiha ka miƙe akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ka miƙe akan wannan tafarki nasa dan ka dawwama a cikin wannan al'umma shine da ilimi ingantacce da kyakkyawan aiki ingantaccen ilimi shine ilimi mai amfani ba yawan da'awa ba ne ba yawan karatu ba ne ka ce ka karanta ka karanta ko ka ce ka san kaza ka san kaza wannan ba da shi ba ne ilimi mai amfani shine ilimin da zai sa maka tsoron Allah wanda zai gadar maka da aiki na gari wanda zai sa ka zamanto a tafarkin annabawa da siddiqin da salihai da shuhada wannan ilimin shine a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan muka yi ruko da su ba za mu tsace ba har abada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah safa da yamma Allah ina roƙon ka ilimi ne amfani kuma yake neman tsari a cikin abubuwa guda hudu da ya tara su yake neman tsaron su daga ciki ilimin da ba shi da amfani saboda haka mu dage a kan neman ilimi mai amfani wajen malamai masana ilimin ilimi mai amfani su ne malamai da suke karantar da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suke karantar da alkur'ani da ma'anoninsa suke karantar da sahihan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'ummar musulmi suka haɗu kan ingancinsu sahihul bukhari da sahih muslim da aljami'u na tirmidhi da sunan abi dawud da sunan ibn maja da sunanun nasa'i da sauran littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kiyaye koyarwar annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi kullun tun daga tashinsa daga bacci har zuwa komawarsa ya kwanta a kiyaye yake da zamansa na gida da tafiyarsa da yaƙinsa da hajjinsa da ibadarsa da tsayuwarsa a cikin sallah da zamansa a cikin masallaci da rubuce-rubucen da ya yi ga sauran sarakuna da alaƙar da ya assasa tsakaninsa da sauran sarakuna da na musulunci da waɗanda suke na ahalul kitabi da ba na ahalul kitabi ba komai a killace yake kuma yana daga cikin alkawarin da Allah ya yi cewa zai kiyaye sunna duk wanda ya ce muku duk wanda ya ce muku cewar tatsuniyoyi ne to hakika wannan jagoran shaidan ne waliyin shaidan ne da yake so ya raba ku da zama cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda suka ji imani ku ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoron sa kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi ma'ana akwai abinda yake barazana ga dawwamarku da miƙewarku akan addinin musulunci akan zamanku musulmi a cikin kowane zamani an yi irin wannan mu ma zamaninmu bai rasa wannan ba mai ruko da wannan tafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rayu daga cikinku zai ga abubuwa na saɓani masu yawa da al'amura waɗanda yake kuna ƙinsu annab sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce masa ya kai kamar wannan wa'az wasiya ce kake mana ta ban kwana kai mana wasici ya ce to ku ji umarnin shugabannin ku saurari umarnin shugabannin ku kuma ku yi da'a kuma ku yi ruko da sunnar kulafa'o da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu shiryayyu waɗanda kuma suke masu shiryarwa ku yi ruko da su da wato turaman haƙoranku yadda babu abin da zai sa ku rabu da su to wannan ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu ga baki ɗaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki يرايد دمو أكن س أكن الأمر أكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأكرم أكن تفركنسا يتايد دمو أكن الأمر سا يشجد دمو الجنة قرقشن توتسا تارد تشيتنسا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من هذا الوباء واكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله